Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muka sake dawa a shirin mu na hantsi na yau ranar Talata 17 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa ma'aikatan hukumar yiwa kamfanoni rajista a Najeriya Corporate Affairs Commission sun yi gangamin nuna farin cikin rashin sabuntawa shugabansu a gida shugaba biyayi amma ya kare kansa. Kama kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari da shirin na wannan makon ya taɓo batun kalubalen tsaftar muhalli a guda daga cikin gundumomi a Akara babban birnin ƙasar Ghana. sai kuma sharhin jaridin Nijar, amma kafin nan gasar fil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Isra'ila ta kai wani sabon farmaki ta sama a jiya litinin a zirin Gaza a daidai lokacin da ta lashe takobin kakkaɓe ikon da ƙungiyar Hamas ke da shi a yankin Falasɗina da ke gaɓar tekun Bahrain. yayin da aka jirgi sojin isra'ila dubu ɗari uku a kan iyakar gaza kuma suna shirin kai hari ta ƙasa ministan tsaro ab gallant ya shaida sakataren harkokin wajen amurka tony blinken da ya ziyarce shi cewa wannan zai zama dogon yaki amma za su samu nasara ga isra'ila ga yahudawa da kuma ɗabi'un da ƙasashen biyu suka yi imani da su babban jami'in diflomasiyya amurka ya tabbatar da galan ci gaba da goyon bayan amurka dubban ɗaruran falasɗinawa ne suka yi biyayya ga umarnin isra'ila na ficewa daga arewacin gaza dubban ɗaruran falasɗinawa ne suka yi biyayya ga umarnin isra'ila na ficewa daga arewacin gaza zuwa rabin kudancin zirin rikicin jin ƙai yana ƙaruwa cikin sauri yayin da yankin ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin cikakken imamayar isra'ila babu abinci babu man fetur ko babu ruwa tun ranar litinin a ɗaya bangaren kuma ƙungiyar hezbollah ta ƙasar Labanan ta faɗi jiya litinin cewa ta fara lalata kimarori masu sanya ido a wasu sansanin sojojin isra'ila da ke kan iyaka a daidai lokacin da tashin hankali ya tashi biyo bayan yakin da isra'ila da hamas suka fara a ranar bakwai ga watan oktoba matakin da ƙungiyar hezbollah ta ɗauka a ranar litinin na da nufin hana sojojin isra'ila sa ido ga motsi a gefen iyakar Labanan. bayan kwanaki ana musayar wuta akwai fargabar cewa hezbollah mai karfi da iran ke marawa baya na iya shiga yakin da isra'ila ke yi isra'ila da hezbollah abokan gaba ne da suka yi yaƙi na wata guda a lokacin rani a shekarar 2006 wanda ya ƙare a kunnen doki ministan harkokin wajen faransa ya isa birnin beirut domin tattaunawa da jami'an ƙasar lebanon kan rikicin kan iyaka da alamu farmakin da dakarun kasar rasha ke kaiwa birnin adivka mai matakan muhimmanci da ke gabashin ukraine na ci gaba da raguwa in ji jami'an kiv a ranar litinin dakarun ukraine sun daƙila hare harar rasha goma sha biyar daga wurare huda a adivka a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata idan aka kwanta da hare-hare sittin a rana a tsakiyar makon da ya gabata a cewar vitali barabash shugaban hukumar birnin kwamandan sojin ƙasa na ukraine ya yi gargaɗin cewa rasha na da fatan kutsa cikin tsaron ukraine da ke kan yankin kofiyas liman a fagen daga arewa maso gabashin ukraine hotunan faifan bidiyo da sojin ƙasa suka fitar sun nuna kanar janar alexander skanki yana shaida wa sojin da ya gana da su a wani wuri da ba a bayyana ba cewa al'amura a fagen daga na arewa maso gabashin ukraine ya yi kamari sosai a 'yan kwanakin nan. Labaran duniya ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Ma'aikatan hukumar yiwa kamfanoni rajista a Najeriya, Corporate Affairs Commission, sun yi gangamin nuna farin cikin rashin sabuntawa shugaban hukumar Farisa Garba Abubakar wa'adi bayan shafe shekaru uku da wata tara kan kujerar ma'aikatan sun bayyana tsohon shugaban nasu da wanda ya gurgunta hukumar da danna hakkin ma'aikata zargin da shi da kuma wani babban jami'in hukumar suka karyata daga abuja ga wakilin nasiru da mail hikaya da ƙarin bayani sanar da naɗa sabon shugaban hukumar Hussaini Magaji da shugaba Tinubu a rukunin naɗe-naɗe na shugabannin hukumomin ma'aikatar kasuwanci, ma'aikatan suka zuba ruwa a ƙasa suka sha don rabuwa da barista ya ji Abubakar wanda jikan Firayim Minista sa Abubakar ta fawa balewa ne. Sunana Fatima Usman. A'a ba ni kaɗai ba you can see ai dukkanmu murna muke yi. Ka san shi aikin gwamnati. The only riba da ma'aikacin gwamnati yake samu shine da samu promotion kuma ya samu good welfare. amma duka wannan babu a su. Shugaban kungiyar ma'aikatan da suka yi shagali gaban helkwatar hukumar a Abuja, Comrade Dr. Ibrahim Kirfi ya ce yanzu sun samu sabuwar fata ta ingancin aiki. Yau yana ɗaya daga cikin ranar da nake farin ciki sosai ba don wani abu ba don adalcin da shugaban ƙasar Najeriya, President Bola Tinubu ya mana a Corporate Affairs Commission. Allah ya jarbe mu da wani wanda kusan ya fi kowa moran corporate affairs commission an dafa masa mai duk gatan da gasi na yi mutum ba wanda ya taba samun gata ya shi da muna tsammani an zaba daga cikin gida ya san matsalolin mu za mu samu abubuwan da ya kamata hakki na ma'aikata za a ba su za Allah jarabe mu da shidin ashe Allah jarabe mu bakin hatsabibin mugu ne wanda ba su ga ci gaban wani Shi ma majin kungiyar ma'aikatan Comrade Shamsuddin Umar ya ce tsohon shugaban ya sauya masa wajen aiki da manufar da bata dace ba. Da aka kai ni birnin Kebbi ba ni da aikin yi sai dai in yi bacci in zauna dukkanmu da ya yi mana transfer sama da mutum hamsin ya hana mu shedul zai yi ba da mu ba gwamnati na biyan mu ba ma aiki bata amfane shi ba wallahi Allah ya ji kan Abubakar ta tafa balewa Allah ka yi masa rahama mun san zuri'arsa mutanen kirki amma sun samu zakka mutumin da bai san halal ba Shi ne kadai amma wallahi muna daraja gidan nan kullum muna yi wasa abubakar tafa barewa Allah ka kai haske kabarin shi amma shi alhaji abubakar garba muna da addu'a gare shi guda daya abin da yi wa ma'aikatan CAC Allah ya yi mishi in ya yi mana alkhairi ya ce amin Muryar Amurka ta tuntuɓe ji Abubakar don jin martaninsa inda ya ce ba zai ci komai ba, amma ya yi amanna da cewa yana da shaida mai kyau a duk inda ya yi aiki. Ta haka tuntuɓi jami'an labarun hukumar. Rashid Mahe jami'in labarun hukumar ne da ke cewa ba wani tasiri da gangamin ya yi. Wannan gwamnatin da take kai yanzu wallahi tallahi ita ma ta rubuta takarda cewa ta yi clearance ɗansa daga duk wannan zarge-zargen na ƙaryar da sojin suka yi. duk mutum ya zo. Amma amma haka ne Rashid Mahim me yasa ba sabunta masa wadi ba. a wannan kuma to sabunta wa'adi kuma a ma lokacin da aka bayar aka ce subject to renewal abin da aka faɗa kenan ko ba shi kaɗai bane in ka lura a wannan ma'aikata ta ministry of trade ai duka guda nawa aka shirya akwai wanda ma shekara biyu da rabi hukumar yi wa kamfanonin rajista na daga manyan cibiyoyin da ke sama wa gwamnatin najeriya biliyoyin naira da haka ake ɗaukar wanda aka naɗa shugaban hukumar ya tafi ma'aikata mai tsoka Nasura da Mayel Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasura da Mayel Hikaya har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gasar fili dauke da kashi na biyu na labaran duniya. an kashe wani dan jaridar gidan talabijin na somalia a yammacin jiya litinin a wani harin kuna bakin wake a wani gidan cin abinci da ke magadishu in ji 'yan sanda abdul fatah muallim nur ki wanda ke aiki a gidan talabijin na somali cable ya samu munar raunuka sakamakon fashewar wani abu a gidan cin abinci na blue sky da ke kusa da gidan tarihi na kasar da misalin karfe tara na dare ne wani ɗan kunar bakin wake na kwaraji ya tare da mamai kan mutanen da suke shan shayi a wajen gidan cin abinci na blue sky da ke gundumar bondhea in ji jami'an 'yan sanda a magadishu kowarij ko kuma masu bin addini kalma ce da gwamnati ke amfani da ita wajen nufin al-shabab ya kamata duniya ta yi taka tsantsan don kaucewa takun saka da iran kan shirin na nukiliya ba ta zama kamar koriya ta arewa ba wadda ta kori jami'an saka ido na majalisar ɗinkin duniya kafin su gwada makaman ƙare dangi in babban jami'in kula da makamashin nukiliya na majalisar ɗinkin duniya rafael grossi a ranar litinin dole ne mu ba da himma don hana wannan matsala wannan muhawarar da ake yi a yanzu game da abin da ke faruwa da kuma abin da za a iya yi a iran daga zama gazawar al'ummomin duniya don hana kasar ke da damar da za ta iya jagoranci don samar da makaman nukiliya daga yin shi kamar yadda ya faɗa a taron ma'aikatar harkokin wajen amurka gross ya ce mun ga gazawar irin wannan a jamhuriyar jama'ar koriya ta arewa gai da Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin kai ga shirinmu na gaba, ku shakata da wannan faifai. ubangijin annabi ayuba manzona ubangijin ibrahimu isa manzona ubangijin zakariya da nuhu manzona ubangijin amalal kaira kalaki indallah muhammadu rasulallahi mayanin dubbai bushewa can abin newa sai halin da ka aika yau cikin dubbai. da kewa. ne bara da bulayi bara a kubai. Da yawo mai sara in ya ɗauki fartanya in ya sara duba ko ba za ta ci ba. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba ba mi kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai ina na komai ba. Asare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Share ne, share ne, share ke kashe mu. Do da suke sa kasuwa da sun duba da kyau ina ga kamar da sharan ba zai yi yawa ba. Share ni nan da yana da ban mamaki. Yau ka gan an doki bola yau. Na baka next week mu ka zo ka gan an aje. Yau shirin zai taɓo batun ƙalubalen tsaftar muhalli ne a guda daga cikin gundumomi a Accra. accra babban birnin kasar ghana yau ga wasu nan nukura don mun san nasara wasu ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara Masu rare manazarta da hukumomin ƙasa da ƙasa sun daɗe suna nanata mahimmancin raya muhalli da kula da tsaftarsa saboda sa irin ta kudda kudda kiwon lafiyar biladama. wannan batu na samar da sahihin muhalli ga dan adam na cikin jerin muradun nan guda goma sha bakwai na ci gaba mai ɗorewa da ke kunshe a daftar majalisar ɗinkin duniya da kafatanin ƙasashen duniyar suka yi alkawarin mutuntawa tare da aiwatar da shi ko da yake ƙasar ghana na ɗaya daga cikin ƙasashen afirka kuma guda cikin ƙasashen da suka sanya hannu akan wancan daftari a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar amma 'yan ƙasar na ci gaba da kokawa akan wannan batu na ƙalubalen muhalli wakilin shirin sashen hausa na muryar amurka idris abdalla bako ya haɗa mana rahoto akan yadda al'ummar ɗaya daga cikin gundumomin birnin accra suke kokawa game da ƙalubalen muhalli da ke barazana ga 'yancin suna rayuwa mazauna nima da ke gundumar a yawasu ta gabas a yankin greater accra ghana sun koka kan yadda suke fama da rashin tsafta musamman kan babban titin da ya ratsa unguwar haka kuma na da alaka ne da kasuwar ƙasa da ƙasa ta nima da ke cikin unguwar suka ce yadda ake barin shara ko bola kan titin bai dace ba domin haka suna kira ga wakilan da ke su a majalisar gundumar wanda aka fi sani da assemblyman da kuma shugabar gundumar hajiya salma adams kuta da ta kawo musu ɗauki. suna na aisha yanzu muna kuka masu sa kasuwa anya ba samun wuri bi lorika na mis mutane kullum bayan wannan kuma share ne share ne share ke kashe mu da suke sa kasuwa da sun duba da kyau ina ga kaman da sharan ba zai yi yawa ba kuma na biyu kuma masu kwashe bolan nan ina gan kaman su kuma fortune kadan na wurin su do abin da sa na ce haka ne inda suna zuwa da empty eh, wanga eh, lorin nan a zuwa kwashe ina gan da kowane shara ya kwashe amma ina ga kamin ya kai nima ya tun kwashe shara wani wuri kenan sai sashe mu duba yanda za a yi ya tanye mu kan wannan wasu da suke sayar da kai a cikin kasuwanni ma suka ce ranar lauret sharan niman nan da yana da ban mamaki mu an bar mun san cikin kasuwa yan tikiti na we lori ya zo sun zo su kira mu mu fito da shara san lori ya zo ruka she mai tikiti ya shigo yasa kuna biya a kwashe bola ba mu ba mu biya kudin tikiti ake yanka mu tu siji eh kudin tikitin na akwai kudin bola ciki ko ba shi ina da shau don tam da suka ce za su kara tikiti she babban kasuwa mu yace eh ba ku kwasa muna bola ba mu da zumilayan da ke share muna kasuwa ku ce tu siji wannan ba mu ya mu biya a watan mayu nan da ta gabata mazauna unguwar Nima a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar matsin lamba da ke da rajin ci gaban Nima wato Concern Nima Citizens Foundation sun gudanar da zanga-zanga domin a gyara titunan unguwar a ƙarasa filin wasan ƙwallon ƙafa da aka fara ba kammala ba da kuma rashin tsafta amma a wannan lokacin matsalar shara ko bola da ba a kwashewa shine ummul ƙorafin su. domin haka na ji ra'ayin mataimakiyar mai haɗa kan jama'a na ƙungiyar. na ajiya na yi ma'adam yan gani ke ba mc mu hankuri kuwan da muke yin dare ranar safiya ta yi hankuri ta bara tension ke zo kanmu saboda yau ka duba sani tashi mu nima ya yi puwa in yi ta ta tashi ta direct kowa ya yi abin da ya kamaci dole ba su ce ba su yi su yi amma ban sani ba ko dai maybe ni na ce maybe bata kula da mu ba saboda yau irin kaga demonstration da aka da kowanne da kai mun meeting ta several times mun minti da ta several times amma abin da muke son ta yi na still ba mu gani abin da ake yi yau ka gan an doki bola yau na baka next week mu ka zo ka gan an aji concern mun mun yi ready ne mu zo mu tanye mc mun yi ready mu tanye leaders mu saboda community mu yayi kyau muryar amurka amurka ta yi tattaki zuwa ofishin ɗaya daga cikin wakilan unguwar a majalisa assemblyman da aka fi sani da haji sanda kuma na fara da tambayar sa ko me yasa ake samun tarin shara a kan titi eh, matsala dai na shara daga kan titi saboda wurin mutane sun mai da shi kasuwa sun mai da titi kasuwa an yi yadda za a kore su ba yau ba aka yi su dawo aka yi su dawo aka yi su dawo to ba dai gaji ba ana cikin ana take wasu measures kuma yana mini da daman su da sun yi shara sun yi aikin kasuwanci sai su bar muna shara da sun yi shara kuma sai su bar shi wurin every blessed day from monday to friday banda wednesday ciki don market day ne wednesday from monday to friday banda wednesday ciki lorin bola na ayawaso east municipal assembly yana zuwa ya kwashe shara from monday to friday to shi zama da yanzu kasuwancin neman nan ma yanzu ana yin shi saturday sunday in ka shigo asabar da lahadi in ka zo shi yi maka kaman ah, ranar laraba ne normal market da ake ran laruba ne ba hanya suka yi kasuwanci suka kare kuma saturday sunday eh, assembly bai aiki government bai aiki Ke sa sharan da suke yi duka shi su tattara duka from filan juma'a marance da asabar da safe zuwa marance da lahadi da safe zuwa marance duka shi ya bayal shi ya yawa ne musu yawa shi su kwaso su su zuba sakan titi sun ce assembly na karban kuɗi two cities to wannan two cities nan akwai kuɗin shara a ciki kuma wannan two cities ba kuɗin shara ba ne in kana business kana biyan eh, kana biyan tax ma assembly ko da suke da su suna da shago su suna biyan shi yearly amma su masu zama suna tashi gobe ba ka karbe shi ba in ya kai kafin shekara ya baro ne ka same shi sai za aka yi shi daily to ana karban wannan daily to su masu shago suna shara su biya su je su zuba da sharan su su masu zama sai su share su kawo mana shi second titi su ce mu saboda tusi da suna kwashe wannan tusi da suna ai bai kai kudin kwashin shara amma muna take wasu matattaki da zamu duba yadda zamu yi ah, mu magance wanga lamari ah, ne yan tabbatacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki in ji ko na mace. Har wa yau dai ban yi ƙasa a guya ba. kokari na na tattaunawa da shugabar majalisar gundumar Ayawasu ta gabas Hajiya Salma Adam Kuta ido da ido bai tabbata ba sai dai ta wayar tarho. Sa muna da lorin da ke fitowa 5:30 a.m. In ya zo yana bin ya kwashe compassion sa taron da ke kan hanyar nan duka. She na gan kuma ana complain kaman ba kwashe da kyau. Shi na bari cycle ana shiga cikin market as early as 4 a.m. A kwashe tricycle biyu ko uku a kwashe bolan duka abin din compassion track ya zo shi a zuba ciki shi continue doki amma ka gani kowa ya san sanitation is about attitude and behavior na yi hira da wasu 'yan kasuwa da kuma 'yan unguwa suna nuna motar nan da kika fadi yana kwashe shara kafin ya kai nima ya kusa cika shi yasa yi zo nima bai ya kwashe sharan da ke bakin titi wanda yake ana kawowa balle ma har ya shiga cikin kasuwa kaga maganan ga kaga eh. kiya da kaga ko wani lori an zana kai sunan a samu da ke aiki kai akwai traka da ke kai in lori ya zo how profitable lori ya zo kamar nima ya ce da shara wani shara ya kwace kanika amma sharan mu ya yawa in aka kwace na ce maka zuwa da rana ana fo dam. yanzu mutane mu suna a gen assembly zan yi group zan yi assembly ai ni na wish ina ho mutane na su understand situation instead of ku zo ku ce shara na da yawa ku identify mutane da suka zo su yari shara da rana domin ba muna da action your frontage muna da action da ya famu karfi mu kama mun shi mu arrest mu kai shi police shi idan a shi ko a prosecute shi mm, ajiya sun ce idan kuna neman taimakon su kamar yadda yan concern suka nuna sun taimaka me za ce game da haka. mu da concern mu yi mm. meeting mu yi ababe yanzu mu ga musu su zana mu ababe da suke cikin kamar kamar da shi Kun zana shi mu ga musu o oh, wanga da kuka zana ya yi wanga da ba zana ba bai yi kamar one of the abin da suka faɗi suna son su su zo su collect muna in future kuma ka bai yi domin collectors na nan muna so kan daga central government shi sa ta ka individual ya collect bai mm. shi sa wannan duka na san maybe don ba ba amma mun zauna muna guce da su ga abin da kamata su ga abin da kamata to kamar dai yanda assemblyman Haji Sande ya ce akwai shiri da suke yi game da kawo ƙarshen wannan matsala da kuma bayanin shugabar gunduma hajiya salma kuta cewa za ta so samun taimakon 'yan ƙungiyar rajin ci gaban nema ko concern nema citizen foundation muna fata cewa za a sake zama domin a samu bakin zaren. to allah ya sa a dace masu ware da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman idris abdallah bako mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da sulamu barma ke kawo mana sharhin jaridin nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Ayir Info wacce ta rawaito cewa wasu kungiyoyin agaji sun bukaci Faransa ta ɗage takunkuman da ta kakaba wa ƙasashen Sahel ta yadda za su samu sukunin gudanar da ayyukan taimakawa al'ummomin yankin da ke fama da matsalolin tsaro, karancin abinci da matsin tattalin arziki. jaridar ta ce a sanarwar da suka fitar a ƙarƙashin wani haɗin gwiwa waɗannan ƙungiyoyi sama da 180 sun ce matakin dakatar da bada takardar visa da takunkumi kan hada-hadar kuɗaɗe a tsakanin faransa da ƙasashen nishar burkina faso da mali sun matukar haddasa babban cikas ayyukan agaji saboda haka suka yi kiran gwamnatin faransar ta dubi yanayin da aka shiga a wannan yanki jaridar lanketer ta ce zaɓi ya rage wa majalisar sojoji ta cnsp don samo mafitar halin da aka shiga a nishar daga cikin hanyoyi biyu ko majalisar ta bi hanyar sulhu ko kuma ta ci gaba da ƙara kasancewa saniyar ware jaridar lanflam na cewa ya kamata a bullo da matakan sassautawa halin 'yan nijar da ke kara gwada jimiri kan halin kuncin da aka shiga a kasar. inda farashin ababen masarufi ya yi kamari sakamakon tarin takunkumin da sai da yawo ta kakaba jaridar ta ce rufe iyakoki ke da wuya wasu daga cikin 'yan kasuwa suka tsawwala farashin kayan abinci yayin da wasu kuma suka ɓoye abubuwan sayarwa a mangaza-mangaza wato stosto sto da nufin haddasa karancin su a kasuwanni mafarin yanayin tsadar rayuwar da aka shiga a ƙasar saboda haka ya zama wajibi majalisar cnsp ta ɗauki matakai akan waɗanda ta ɗauka don samar da sassauci wa jama'a jaridar le sahel na cewa gwamnan agades ya ziyarci mahakar zinaren cibarakatan da ke gundumar iferuwan da zumar tantance halin da ake ciki dangane da wasu jerin matakan da aka ɗauka a baya a wani yunkurin saka tsari jaridar ta ce janar ibra bulama a wannan ziyara da ke matsayin wani bangare na zagayen da ya kaddamar a fadin jihar agades ya kuma duba sha'anin tsaro a wannan wuri tantance adadin jami'an da ya kamata a girke da kuma inda ya kamata a girke su don ganin komai ya gudana a mahakar mai samun halartar dubban mutane sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Isra'ila ta kai wani sabon farmaki ta sama a jiya litinin a zirin Gaza a daidai lokacin da ta lashe takobin kakkaɓe ikon da kungiyar Hamas ke da shi a yankin Falasɗina da ke gaɓar tekun Bahrain. Yayin da aka jibge sojin Isra'ila dubu ɗari a kan iyakar Gaza kuma suna shirin kai hari ta ƙasa. ministan tsaro ab gallant ya shaida sakataren harkokin wajen amurka tony blinken da ya ziyarce shi cewa wannan zai zama dogon yaƙi amma za su samu nasara ga isra'ila ga yahudawa da kuma ɗabi'un da ƙasashen biyu suka yi imani da su a ɗaya bangaren kuma ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta faɗi jiya litinin cewa ta fara lalata kimarori masu sanya ido a wasu sansanin sojojin isra'ila da ke kan iyaka a daidai lokacin da tashin hankali ya tashi biyo bayan yakin da isra'ila da hamas suka fara a ranar bakwai ga watan oktoba matakin da kungiyar hezbollah ta dauka a ranar litinin na da nufin hana sojojin isra'ila sa ido ga motsi a gefen iyakar labanan bayan kwanaki ana musayar wuta akwai fargabar cewa hezbollah mai karfi da iran ke mara baya na iya shiga yakin da isra'ila ke yi da alamu farmakin da dakarun kasar rasha ke kaiwa birnin adivka mai matakan muhimmanci da ke gabashin ukraine na ci gaba da raguwa in ji jami'an kiv a ranar litinin dakarun ukraine sun daƙila har harar rasha goma sha biyar daga wurare hudu a adivka a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata idan aka kwanta da har harar sittin a rana a tsakiyar makon da ya gabata a cewar vitali barabash shugaban hukumar birnin an kashe wani dan jaridar gidan talabijin na somalia a yammacin jiya litinin a wani harin kuna bakin wake a wani gidan cin abinci da ke magadishu in ji 'yan sanda abdul fatah muallim nur ki wanda ke aiki a gidan talabijin na somali cable ya samu munar raunuka sakamakon fashewar wani abu a gidan cin abinci na blue sky da ke kusa da gidan tarihi na kasar da misalin karfe tara na dare ne wani dan kunar bakin wake na kwaraj ya tare da mamamai kan mutanen da suke shan shayi a wajen gidan cin abinci na blue sky da ke gundumar bond here in ji jami'an 'yan sanda a magadishu. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da noma tushen arziki. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil hashim gumal da ya karanto labarai sai kuma salaman abu da ya daidaita mana sauki da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe da salama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc